Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsara kake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka. Kulhuwan na kafa uku ga walidanmu ga iyaye ga malamai ga ɗalibai na wannan makarantar suna album sai Allah gafarta musu Allah malaman da muka rasa Allah ya gafarta musu ɗalibai Allah ya jaddada rahama kul huwallahu kafa uku فاتيها لآية الكرسي karanta malam fatiha kafa daya Allah ya kara lafiya Allah ya kara basira Allah ya kara daukaka fatiha kafa daya salati goma ga ya rasulullah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلى عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu to kamar yadda ga sanarwa ta gabata a yau da yadda allah subhanahu wata'ala a wannan makaranta ta manarar huda da aka saba gabatar da lakcoci a duk shekara kusan tsawon shekara talatin tun daga watan sha'aban har zuwa ramadan yau ma za mu gabatar da lakca ta uku kenan zan ce an yi ɗaya wancan satin a tsanyawa an yi ta lahadi yau kuma za mu yi ta uku kamar yadda aka sanar asabar 23 ga watan sha'aban shekara ta da 40 bayan hijira ta annabi alaihi salam wadda ta yi daidai da 26 ga watan uku shekara ta 2022 malamin mu ashek professor malam umar sani fage shi ge zai watar da wannan lakca kamar yadda aka saba kuma maudu'in da zai malam zai gabatar shine mai taken ba annabi alaihi salatu wassalam ta farko a madina wannan shine maudu'in da malam zai gabatar da yadda allah subhanahu wataala kuma ga malam ya karaso assalamu alaikum بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعديتنا علما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 na yi abinda masu balaga suke cewa wasu lobul hakim a tambaye ka abu kai kuma sai ka ba da amsa ba wannan ba ya ka anil ahilla suna tambayar ka dalilin da wata yake fitowa karami ba kamar rana ba ta fito gundundun sai fito kankani yana girma har kuma ya kai daren goma sha hudu daga nan kwaidin garguwa me ya yasa sai ubangiji yake ba su ansa sai ce kul hiya mawaqitu lin nasi wal hajji to an ce da zan yi magana akan administration na annabi alaihi salam da ce wannan sai dai in yi wa gwamnoni da shugaban kasa da su ne za su fahimci da kuma sakatorori na gwamnati za su gane yadda ake tafi da mulki tunda da annabi alaihi ke ba taɓa masa bagatatan ba kowane irin abokin gaba ne a ce ya shige shi cikin gaggawa bai sani ba duk abin da ake ciki ko dare ko rana a cikin jaziratul arab cup a kowane awa 24 a tafin hannunsa take laisalam wannan shine hazin to wannan sai masu mulki za a yi wa irin wannan su ga yadda ake tafi da al'umma yadda ake tsara shugabanci ake ɗora mutane a kai kowanne a ɗora shi a kan abin da aka fahimci allah ya gine shi a kai sai a ƙarfafe shi da ƙarfin gwamnati sai baiwar ta zama ninki biyu to al'umma ita ce za ta ci gajiyar wannan to da haka nake ganin sai na canja daga wannan na ce zan yi magana akan hudubar farko da annabi alaihi salatu salam ya yi lokacin da ya je madina ita ce juma'ar farko da ya fara yi alayhi salatu wassalam da farko dai annaba alayhi salatu wassalam ya yi hijira daga maka zuwa madina da izinin ubangiji subhanahu wa ta'ala sakamakon abinda mutanen maka suka zauna suka yi a darun naduwa shine gidan shawara aka yi shawara a kan su ɗaura annabi alaihissalamu a kan raƙumi su ɗaure shi su kori raƙumin ya shiga sahara ko ya bushe a haka sai wani daga ciki wanda ya kawo gudunmawa sai ce wannan ba shawara ba ce in ya tafi a haka ya nemi taimakon wani za a iya kwance shi kuma yana da fasahar magana ƙarshe za a goyi da bayansa zai kafa al'umma ta yi ƙarfi ya zo habbin maka yaƙe ku sai ka ce wannan shawara haka take ba a karbe ta ba sai wani ya ce a gina ɗaki a saka shi a rufe kofar a liƙe ta a battaga a dinga miƙa masa abinci sai wannan ya sake rushe shawara ya ce ai yana da mutane da suka ba da gaskiya da shi a wani garin za su haɗa ƙarfi guri ɗaya su zo su yaƙe ku su kwace shi ta ce wani ba shawara ba ce sai babban muki abu jahal wawa sai ya ce shi yana da tasha shawarar ita ce a nemo kowace kabila ta larabawa a nemo saurayi miji karfi a bashi kan sakali ga yawa jini na wuce in annabi alasu ya fito kowa ya aikinsa idan suka raba shi da duniya bayan da za a yi banu hashim su yaƙi larabawa gaba ɗaya dole sai dai a biya diya abuja da ce ko ni zan bugi kirji na biya sai mai duba shawarwarin sai ce wannan shawarar ta yi to ubangiji sai ce wa kuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin to a wannan gabar Allah ya wa annabi alaihi salatu wassalamu izini ya bar maka ya tafi madina aka sama masa abokin tafiya shine sai na abubakar siddiq radiyallahu anhu wanda suka fita da daddare ya bar sai da na alibin abi ɗalibin radiyallahu anhu ya ce kwanta a shimfiɗarsa ya da mayafinsa duk ajiye-ajiyen mutan maka na amana ya tabbatar ya ba su sannan ya biyo shi annabi alasa ya fita jirgin na abubakar radiyallahu anhu suka fita aka gaya wa iyalan na abubakar da ga inda za a suka tafi suka shiga kogo na sauro a nan suka yi kwanaki a ciki matammaka suka saka gasa suka saka kudi shine ragumi ko kuma taguwa guda ɗari duk wanda ya zo da annabi alaihi salamu ko sina bakar da rai ko babu aka karaɗe aka shiga aka bazama ana neman su saboda wannan allah bai bayar da sa'a ba aka dinga bin barauniyar hanya har ta kai sai da annabi alaihissalam je jihufa a nan ne surakata dan malik ya ji labari ya hau dukushi ya fasa danga ta baya ya tafi to a nan ne ya yi kokarin far musu abin bai yiwu bara dokin nasa ya nitse ya ce da annabi alaihissalam amana ya bashi sai bai daddara ba isa ke gwadawa a na uku da ya ga abin zai halaka sai ce to yanzu da gaske nake annabi alaihi ya bashi amana aka rubuta alkawari shine ya dawo annabi alaihi ya ci gaba har izuwa birnin madina sallallahu alaihi wasallam to da annabi alaihi ya je madina da inda zai je sai ya kauce sai bi ta kuba ita kuba tudu ne ita kuma madina gangare ce ana ce da gurin aliyatul madina to abin da ya sa annabi al sai kauce ya bi ta nan saboda fatan alheri wanda ake kira fa'alu yewa addinin musulunci fatan alheri yanda ibu ta kuba guri mai tudu haka yake fatan allah zai daga alkadarin musulunci annabi alaihi da ya je sai ya sauka gurin banu amru ibn auf sunan kabila kenan a nan kuba wanda ya sauki annabi alaihissalam ya ba shi guri sunansa kulsumu ibn al-hidimi kulsumu ibn al-hidimi shi ya ba shi ɗaki yake kwana alaihissalam to jama'a suna ta zuwa su gan shi alaihissalam to ba guri sai sa'ad ibn haisama radiyallahu anhu shi ko sai ya ba shi mirbadu wurin da ake kaudar dabino aka sa zana aka kare aka yi masa inuwa kuma aka kare saboda kura da iska baki suna zuwa suna wa annabi alaihi maraba a nan annabi alaihi gina masallacinsa to su wannan banu amr bin auf suna da yan uwa da suke yan mazazar su kuma ana kiransa banu salim ibn auf yayin da annabi alaihi salatu wassalamu ya zauna a cikin banu amr ibn aufin ya wannan kwanakin to wayancan 'yan mazazar din an cinye su a tarihin duniya har tashin alkiyama tun da annaba da sai zauna a cikinsu ya kai wannan lokaci su wayannan babu abin da za su samu na tarihi to sai aka yi sa'a annaba alaihi salatu wassalamu annabin rahama ne annabin shari'a ne sannan mai hikima da ya tashi alaihi salamu da zai juma'a farko sai bai yi ta banu amur ibn aufin ba su wa'inda suka sauke shi a nan ba sai ita ho gurin yan maza din nasu su ne banu salim ibn auf sai ya tsaya a nan sai ya juma'a su ma ya kafa musu tarihi ya daidaita tsakaninsu a wajen daraja aka sami balance na alfarma yanda wa'annan suka samu alfarma ta zaman annabi alaihi haka wa'annan suka samu alfarma a aka fara hudubar juma'a ta duniya to wannan shine hikima don mu san wannan to lokacin da annabi alisami ya je wa'anda suke tare da shi mutum ɗari ne to shine aka yi wannan sallar to amma kafin a yi dole sai an yi ba an yi ta ɗaya an yi ta biyu wanda wannan hudubar ita ce ta fito da ƙararan wa'in naka la'ala hulgin azim na annabi alaihi salam kuma abun koyi ya kamata abin da yake cikin hudu wannan da ni da ku da wanda duk zai ji ya kamata mu yi izina ko mu yi aiki da abin da annabi alisa ya ja hankalinmu a kai domin bayan duk anil hawa baya faɗa son zuciya duk abin da ya faɗa mana allah ne ya aiko shi ya faɗa mana kuma ka shaidi yake mana akan abin da ba sani ba shine lahira yana jan hankalinmu akan wannan wato garin banza ita ce duniya ko ka tafi ka batta ko kuma ta rabu da kai dama duk yadda za a yi sai an samu ɗayan biyu ko ka ya tafi ya batta dama wannan dole ne ko kuma ta rabu da mutum ko ya yi shekaru ya tsofa a daina hudda da shi gaba ɗaya ko ya haɗa shi da rashin lafiya da za a daina sa shi a cikin lissafi ko kuma ya zara alfarmar da aka bashi ya zama ba mai yi da shi to wannan rashin amanar wannan filin kenan mai hankali baya share wa duniya sanda don ba ta da wani amfani illa kai amfani da ita kamar tsani da za ka taka ka je inda kake so ka je shine lahira to don haka wannan kudu ba da annaba alayhi salatu wassalam ya yi ta farko a wannan muhalli yana bayan ya yi godiya ga allah subhanahu ta'ala ya yabi ubangiji subhanahu ta'ala sai ce amma ba'adu ayyuhan nasu faƙaddimu li anfusikum ta'lamanna wallahi la yasaqanna ahadukum summa la yada anna ganamahu laysa laha ra'in summa la yaqulanna lahu rabbuhu wa laysa lahu tarjumanun wala hajibun yahjibuhu duna alam alam ya'tika rasuli fa ballagaka wa ataituka malan wa afadaltu alayka fama kaddamta li nafsika falyanzuranna zuranna yaminan wa shimala fala yara shay'an summa yanzuranna fu fala yara ghayra jahannama fama nistada an yaqiya wajhahu minan nari walau bi shiqi tamratin falyafal wa man lam yajid fa bi kalimatin dayyiba wannan ita ce hudu ba farko sai na fassara ta annaba alaihi ce bayan haka sai ce ayyuhan nas ya ko mutane faƙaddimu li anfusikum ku gabatar wa da kawunan ku ayyuka na gari bayan mutuwa wanda za ku je ku samu kar mutum ya sakaci wannan rayuwar ta roɗe shi ita fi lahira talaka ba shi da komai ku gaddamar da abin alheri ya ce ta alamanna lallai lallai ku sani wallahi la kanna ahduku ɗayan ku zai suma ko ya mutu misali in aka busa ƙaho sun malai da an naga namahu sannan ya bar dabbobin da yake kiwo laisa harain babu mai kiwo wato mutuwa ta zo ta ɗauke shi ba mai kulawa da dabbobinsa sun malai ƙolan na lahu rabbuhu sannan in ya mutum ubangiji lallai zai ce masa walaisa lahu tarjuman babu mai tafinta tsakanin kowa da Allah dukkaninmu ba wanda za a yi wa tafinta Allah da mutum da bawa za su yi magana gaba da gaba wala hajiba ya hajibu huduna babu kuma wani shamaki da zai shiga tsakanin bawa da Allah kowa shi kadai Allah zai wa magana ba kuma tafinta sannan ko babu wanda zai shiga tsakani a lokacin da za a yi wa mutum wannan tambaya sai ya ɗauka a duk abin da allah ya halitta ba kowa sai shi kaɗai shi sa mai hankali duk abin da ya ga ana kai dinga kallon jama'a ya ce ai su wane suna kaza su wane suna kaza domin in za a yi hisabi shi kaɗai za a yi wa kuma in kiyama ta tashi ubangiji zai ce la zulmal yauma babu zalunci yau inna allah sari'ul hisab ala mai gaggawar sa wato hisabi ne annabi alaihissalam ya nusar da mu lokacin da za a yi wannan ba wani ne zai wa mutum tafinta ba ka ce kai bahaushe ne ko Allah zai maka magana da larabci ko da wani abu zai maka magana za ka gane kai sai shi sannan babu wani shamaki da zai shiga tsakani a ce tsakanin mutum da ubangiji subhanahu wata'ala hujjatul islamil gazali yana ci a koran da yake ji a wannan mahalli shin akwai kafar da za ta iya rike mutum in ya tsaya gaban Allah a wannan lokacin akwai wani hankali da zai iya zuwa mutum ya iya hankalta ma me zai faɗa saboda kwarjinin ubangiji subhanahu wata'ala wanda annabi isa alaihi salamu in ya ce da shi ya isa bin maryam a an ta lin nasi takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah in ya gaya wa annabi isa wannan magana ruhullahi wa kalimatuhu an ce sai ya shekara dubu bai daga kansa ba saboda kwarjinin ubangiji subhanahu wa ta'ala to guri ne mai tada hankali ya ce abinda ubangiji zai ce da mutum alam ya atika rasuli shin na bai zo maka ba fa ballaga ka ya isar maka da ayoyi na da saƙona wa ataituka ma'alan kuma ban baka dukiya ba <clears throat> tambayar da Allah zai kenan wa afadaltu alaika kuma ne maka falala fa ma kaddamta li nafsika me ka gabatar saboda wannan me ka gabatarwa da kanka akan waina abin da ne maka na aiko maka da annabi kuma ya isar maka nan mahallin nake so da Allah mu lura dukkaninmu nan in kiyama ta tashi duk wanda Allah ya tambaya shin annabi Muhammad sallallahu ya zo akwai wanda zai ce bai zo ba ba wanda zai faɗa za mu ce ya zo ko to zai tambaye mu shin ya isar mana da saƙon Allah za mu ce bai isar ba to ya isar to idan ba mu ji ba fa in ya ce mai isa ba ku yi ba mai za mu ci mu lura da wannan ya ce annaba ya ce duk wacce ta ɗora gashi allah ya la'ance ta to sai ta ɗora ko da nazare ku ta ɗauka ta ɗaɗɗaura da tawili in ya tambaye ta manzona bai hana ki ba tana da amsa da za ta bashi a lokacin babu shamaki babu kuma tafinta daga mutum sai Allah to wannan abin da annabi alisa ya gaya mana kenan Allah zai tambaye mu me muka gabatar wa kanmu sai annabi alisa ya ce fal yanzuranna yaminan wa shimala mutum zai duba dama ya doga hagu fala ya rashe an ba zai ga komai ba in ya duba damarsa ba komai a gurin in ya duba hagu ba komai su malayin zuran na ƙwaddamahu amma in ya duba gabansa fala ya ra gaira jahannama ba abin da zai gani sai wuta jahannama ga ta nan ɗakakaka ba ta da iyaka tana ruri ta kadu ta mai ya zuminal gaizi tana ruri tana rugugi yadda jirgin ƙasa yake irin wannan kukan in zai tashi tana tartsatsi tana roƙon ubangiji ƙara mun zafi ƙara mun ƙuƙumi ƙara mun kunami ƙara mun duhu ƙara mun kowace irin ba yau in lallasa wanda ya saba maka to annabi alaihi sai ce abinda mutum zai gani kenan sai annabi alaihi salam ya ce famman wanda ya sami iko a cikin ku an ya kiya wajahu minan nari ya kare kansa daga wannan wutar walau bi shiƙi tamratin ko da da rabin dabino ka ɗauka ka bayar saboda Allah annabi alis ya ce fal ya fa'al ya daure ya wannan wa mallam ya jid wanda bai samu ko da tsagin dabino da zai bayar ba fa bi kalimatin ɗaye ba ya zama yana da kalma tsatsarka duk kalma za ta fito daga bakinka ta zama mai ƙanshi ce a gurin Allah ba mai wari ba ba zagin mutane ba yi da su ba tsugudidi ba hannamimanci babu kulle-kulle kalma ce tsatsarka kalma shahada za ka yi sai nasiha sai alheri sai isar da alheri sai kiran mutane da sunan da suke so to wannan in mutum ya yi in ba shi da abin da zai ba da sadakar dabino ko da wani abu ne to zai zame masa magani da kariya da garkuwa ta ita wuta na din ita ce ta farko sai ta biyu yana cewa lillahi ahmaduhu wa asta'inuhu wa astaghfiruhu wa astahdihi wa uminu bihi wa la akfuru bihi wa wa'adi man yakfuru wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقضاء من قرب من الأجل من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرد وضل ضلالا بعيدا وأوصيكم بتقوى الله fa innahu khairu ma awsa bihi almuslimu almuslima summa an yahuddahu ala al-akhirati wa an ya'murahu bi taqwallahi fahazaru ma hazzarakum Allahu min nafsihi wala afdala min zalika nasihatan wala afdala min zalika zikran wa anna taqwallahi liman amila bihi ala wajlin wa makhafatin min rabbih aw nusidqin ala ma yabtaguna min amril akhirah ومن يسله الذي بينه وبين الله من أمره في السر والعلانية لا ينوي بذلك إلا وجه الله يكون له ذكرا في عاجل أمره وذكرا فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم وما كان من سوى ذلك يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد والذي صدق قوله وصدق قوله وأنجز وأده لا خلف لذلك فإنه يقول عز وجل ما يبدل القول لدي وما أنا بزلام للعبيد فاتقوا الله في عاجل أمركم وعاجله في السر والعلانية فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويؤزم له أجرا ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما وإن تقوى الله يوقي مقته ويوقي سؤله wa inna taqawallahi yubayyidul wujuha wa yurdir rabba wa yarfa'u daraja huzu bi hazzikum wa la tafridu fi wa la tafridu fi allama Allahu qad allamakum Allahu sabilahu li alama allazina sadaqu wa kazibin fa kama ahsana wa adu a ada'ahu wa jahidu fi lai haka jihadihi wa jita bakon wasan makon ulmusulmi na le halaka man an bayyana tun wai haya man haya an bayyana wala haula wala kowace illa billa ba a kusuru wa amalu lima ba a dalmauci wa ina hu manya sulihu baina huwa baina lahi ya kufa hu lahu ma baina huwa baina nasi zalika bi annan lahi ya kazi alan nasi wala ya kaduna alaihi wa yamliku minan nasi ma yamliku na minhu Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi alazimi wannan ita ce karshen hudubar to farko annabi alaihi salatu alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ahmaduhu ina gode masa wa astainuhu ina neman taimako a gurinsa. wa astaghfiruhu ina neman gafararsa wa astahdihi ina neman shiryarsa wato shiryar da ni domin ya ce da mu kullukum dalun illa man hadaituhu dukkanin ku kowannen ku batacce ne sai wanda na shiryar haduni ku nemi shiryarwa ta a hadikum sai in shiryar da ku sannan ya ce innakum una bil laili wan nahari wa ana agafiru zunuba jami'an fastaghfiruni astaghfir lakum lakum kuna ta kuskure dare da rana ku nemi gafara ta sai in gafarta muku to shi sa annabi alaihi ya fara da asta fara da astainuhu wa wa astahdihi ina neman ina neman taimakonsa ina neman sa ko ina neman shari'a daga gare shi wa uminu bihi sannan na ba da gaskiya da shi wala akafuruhu bana kafirce masa wa uadi man ya kafuruhu kuma ina gaba da duk wanda ya kafirce wa Allah ba ni ba shi da kafirci da ɗabi'un kafirci da halayen kafirci ba ni ba su da mutum zai yi sallah tsakanin wato bainar rukuni wal makami ibrahim da jikin bangon ka'aba a duniya babu inda ifinan tsarki wajen yin sallah da mutum zai shekara saba'in yana sallah a azhar la'asar isha magariba magariba isha asuba bai taba kuskurewa ba in Allah ya ga a zuciyarsa akwai san kafiri daya sai ya rusa wannan abin kafin mun ya mutu shi sa ba ce wa adi man ya kafuruhu ina gaba da wanda duk ya cewa Allah duk wanda iso muki shi ma muki ne wanda iso wanda ya ki muki to masoyi ne wanda ya so muki muki ne shi ma to da haka annabi baya wasa da abin da ya shafi kafirci da abin da ya shafi ɗabi'un kafirci duka kuma wannan ya tunasar da ni lokaci muna yara muna gaban kakanmu muna zaune sai wani amininsa ya zo sai yake cewa suna hira sai ce nan gaba fa duk cututtukan da al'ummarmu ba sa yi za su dawo su dinga yi da zazzabi kawai zazzabi ne haɓoji aka saba da an yi shi lokacin dawa ko lokacin zuwan gero shi shikenan kawai abin da ake wa mace dan yi kumallo ana ana ana hada masa gauta da ta zarga da leman tsami da da da wannan da tsami yana sha shikenan zazzabin ya wuce ciwon kai shi ma haka 'yan abubuwa ne kaɗan sai ce amma nan gaba duk cututtukan da kafirai suke ma za mu dinga yi da al'umma babu hawan jini ba ciwon siga babu ciwon hanta babu ciwon ƙoda duk irin wannan da babu su mutum yana zaune idansa a fili amma ya daina gani ya ce me ya kare mu saboda ɗabi'un musulunci wannan ba sa taɓa mutane amma muddar musulmi suka ɗauki ɗabi'un kafirai to abin da ya ba mu garkuwar ya ci babu shi duk abin da suke na rashin lafiya sai mun yau ga shi harka bukukuwanmu irin nasu muke shiganmu ta sutura irin nasu muke hatta harshen mu ma nema muke mu daina amfani da shi sai irin yanda eh, yanayi mana ƙaryar kano ike magana sai da irin wannan yaran mu suke magana duk ɗabi'u kyawawa an rabu da su makotaka babu ita maganin girman na gaba babu shi maganar imani da yin haƙuri a cikin al'amura da bawa juna haƙuri a cikin al'amura da yin wasiya akan yin tausayi da rahama duk sun tafi yaƙini akan allah da manzala sama shi ma babu saboda haka wa'annan abubuwan tunda suka tafi aka ɗauko su wanda suke na kafirai mai kuma aiki kyama aka daina to duk irin cututtukan da wa'ancan suke muwa sai mun yi gashi kuma an shiga kuma a nan mai sauƙi ne in aka je lahira a nan rigima take domin a nan kano lokacin suna gaya mana cewa ko kasuwar fage aka je dan lokacin ba a kiranta kasuwar sabon garin kasuwar fage ce in mutum ya je kaya ya tadda mai kayan ba musulmi ba ne ya tsaya a kan teburinsa zai taya sai ya ce raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin salasalam na biyan wa rasula bari ito min kulli dinin yukhalifu dinal islam sai ya faɗi wannan ya ci domin muddar inuwar musulmi ta so ta kafuri inuwarsa kawai in an je kiyama sai ya shiga garari in dai Allah ne bai san gaba da wasa ba to sai annabi ala ce wa ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la ina shaida ba wani sarkin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasulu shine muhammadin sallah shine manzan amma sai ya ƙara shaidawa da kansa ina shaida cewa muhammad bawan Allah ne ko sa ne shi yasa lokacin da aka ce ba zai je umra ba aka datse aka zo aka yi sulhu da suhaila dan amur aka rubuta yarjejeniyar sulhun a lokacin sayyidina ali radiyallahu ya rubuta haza mata salih ali muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallama ahla makka suhaila dan amur yace bai yadda da rasulullah bane sai an goge sai annabi ali sai sai na ali ya goge sai ce ba zai iya ba sai ce nuna mun gurin da ya nuna masa ya karɓi alƙalamin kafin ya goge sai da ya ce an anni rasulullahi sannan sai ya goge so mun ba zai soke wannan ba sai ya kara tabbatar wa da duniya da Allah shi fa manzon Allah ne sallama to shi sa anan ma ya ce wa anna muhammadan abduhu wa rasulu na shaida ce annabi Muhammad sallama bawan Allah ne manzon sa ne arsalahu bil huda Allah ya aiko da shari'a wa nuri da haske wal mau'iza ya aiko shi da yin wa'azi gargadi da tsoratarwa da kwadaitarwa ala fataratin minar rusuli a bisa fatara ta manzanni domin tsakanin annabi alaihi salatu wasalam da annabi isa alaihi salam shekara 571 sana kaifa annabi alaihi salatu shi ta fatara minar rusul a samu fatara ta yanke babu annaba gaba daya latin minal ilmi da kuma ƙarancin sani babu zancen sani mai amfani sai abin da ba a rasa ba abin da kawai balarabe ya iya sai wake wake adabi maganar mutunci da abubuwa iri-iri sun tafi zalunci ya tsaya rahama babu ita ƙaunar juna babu ita a kan tsoma ɗan yatsa a cikin nono kindirmo a saɗa sai a shekarar arba'in ana yaƙi kuma na ƙare dangi sannan wadda lalatin minan nasi da kuma ɓata na mutane mutum zai waye gari wato mutane sun waye gari ba wani abu da suka saka a gaba sai kirari da sunan iyayensu sai neman suna sai abin abu ya taso na tashin hankali ko kuma na wata fitina to anan za a ci gaba da rura wuta babu kakkautawa babu kashe ta idan aka kashe wa mutum dan uwa to fa ba ba zancen kwanciyar hankali sai an dau fansa wajen ɗaukan fansar kuma wa iya wanda ya kisan za a kashe shi ba sai a ce sai an yi ƙarar dangi a kashe mutane ba su da iyaka har a dinga gadon yakin wa'annan su tsufa wa'annan su kuma kone ta zai ƙare i mutu babu wani abu shi yasa Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina izba ba'a anfusihim yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin to annabi ali sai ce to akan wannan dalalin batan mutane suke wanke da'in mina zaman da kuma yankewar zamani wa dunuwin mina sa'a da kuma kusantowar sa'a tashin alkiyama domin ya ce bu'istu ana wa sa'atu ka hataini an aiko ni da tashin alkiyama kamar wayannan yan yatsun guda biyu a hada suke ba wani annabi ne zai shiga tsakaninsa da kiyama daga shi sai alkiyama wannan abin da nake so mu ƙara fahimta a nan dunuwa mina sa'ati an ce ran da jibrilu izo da ikra bismi rabbikal lazi khalaq to ran nan Allah ya sa mala'ikan busa kaho ya sa kahon a bakinsa sai da aka na ci gaba da tafiya kuma aka zo aka yi annabi alaihi kalubale akan ya kirawo wata ana ta na yau mun kure shi ya kira wata na na khadija launa hankalin ta ita shi an zo da kalubalen da ba zai yiwu ba annabi ya fita fili bayan marwa ya tsaya ya ce wata zo sai ya zo tsage ya tsage daya tafi kan kainuka ya bada jikan kwa'ai kwa'an kuma ya yi ya ce haɗe ka koma ya koma sai Allah ya ce ya ƙetare batis sa'atu kamar ya mata zo gab tun da wacan ya tsaki to kaga an kusa to ita kiyama wannan al'ummar a kan mu kiyama za ta tashi saboda muna cikin tashin hankali duk alamun tashin kiyama baya tare da kowace al'umma sai mu annabi nuhu alaihi salam ya ja hankalin mutanensa ya kwabe su ya tsoratar da su dujal amma ba za su gan shi ba amma annabi alaihissalam ya ce shi a tasa al'umma dujar zai zo in ya zo ina nan ya ce sai muku koma ganarsa an kuma bana nan kowa sai iya da kansa sai wa sai iya da kansa akwai lokacin da lokacin da abu ruqayya tamimu ibn aus dari radiyallahu anhu suka yi tafiya tamimu ibn aus dari da aka yi tafiya a jirgin ruwa sai aka samu tangarɗa sai allon jirgin ruwa ya kai su wani tsibiri sai suka je suka sauka can sai suka wuta dabba ba a iya gane gabanta da bayanta saboda gashi buzurwa ce a rufe sai suka ganta ce wani wace irin dabba ce sai ta ce musu sunana jasasa ce to wannan shaidan ne ya ce ku zo wani wani gida yana na a wani ɗaki ku je ku ga wani mutum sai suka tashi suna zuwa ya ce mutum da suke taɓa ganin ingarman mutum mai zati kamarsa ba amma an sa sarƙa an ƙuƙume shi an masa ƙuƙumi da hannunsa da wuyansa duk an ɗaɗɗaure shi sun yi ji motsinsu suwaye sai jama'a ne daga larabawa daga larabawa sai wata dabba muka gani muka tambaye ta ce jassasa sunanta ta ce mana kanana sai ce to zan muku tambaya yaya lamarin na har ɗibriya wata ƙorama ce ce me kake tambaya a kai ce ruwan ya ce ruwan yana nan isa ke tambaye su wata ƙorama me kake tambaya ya ce rijiyoyi suka ce akwai duk ya gama musu sai ce shin annabi daga cikin larabawa ya fito suka ce ya fito ya bar maka ya koma madina har an yi badar sai ce to lokacin fitowa ya kusa kenan nawa ni ne dujal ran da annabi alisa zai faɗi wannan an yi sallar asuba ya ce da sabai ruwan da kada wanda ya tashi da gurin sallah wala mace wala namiji to shine ce na zaunar da ku ba don tsorata ku ba ko dan kwadaitar da ku sai dai in gaya muku abinda nake gaya muku shi tamimu yana wasu dare i gani kuma zo ya faɗa to dujar zai zo zai zo wato in ya zo kamar nan gurin a yanzu in ya ce hajiri ya haɗe zai haɗu in ya ce ai ruwa za a yi zai ɗau adda idaddatsa mutum ya masa gunda gunda ce haɗe ta cika rai sai ya tashi in ya zo nan gurin akwai dinari a ƙarƙashin ƙasa da azurfa in ya ce fito da su za ce ta fito da su wa kake jin ba zai rudu da wannan ba sai wanda allah ya kiyaye to fitina ce sannan kiyama ita ma in ta doso akwai alamu iri-iri rana za ta fito ta mafaɗata to daga wannan ranar abin da mutum ya yi na laifi in ya tuba Allah ba zai karba ba kuma kyakkyawan aikin sa ma daina shiga sai da inda can mutumin kirki ne sannan dabba ita ma za ta fito tana yi mutane alama sannan za a dinga rangada-rangada masallatai kuma salloli ba masu kyau ba yara za su dinga saurin girma sabo sabo sabo sabo sabo shi ma haka sannan sai annabi alaihissalam ya ce idan kiyamar ta kusa allah zai aiko da wata iska in ta kada sir wanda duk akwai daidai da kwayar zarra a zuciyarsa na imani zai mutu ya ce kiyama ba za ta tashi ba sai akan ashararai babu wanda yake cewa allah to allah ya sauke mana to wayannan abubuwan su ne suke tafi sannan lokacin zai dinga gudu a guje a guje a guje a guje a guje shine ya ce wa kurbin minal ajali wa ce na ajali nan da nan sai ga 'yan shekaru kaɗan shikenan an gama shekaru kaɗan an gama sannan za ka ga lokaci yana gaggawa don yanzu da yawa za ka ga wanda za a ce wannan kaka ne ko kaka ce suna da jikoki to sai kai ta mamaki da ba a yin kaka mace sai tsohuwa ba a yin kaka namiji sai tsoho amma yanzu mafi yawa sai ga shekara talatin ba tana da jika ita kanta bata gama haɗa hankalinta ba haƙorin girma bai fito mata ba sannan ga jika kuma to ana yin haka ne saboda gaggawa allah wanda duk zai halitta sai ya gama kuma tafiya za ta zo nan gaba kamar yadda malamai suka ce sai an je mahauta kamar abbatuwa sai an nemi wanda duk a mahauta ya fi kowa gwanin tafiɗa yake da sauri da asalatu za a yanka sa a ba shi ya feɗe in allah ya yadda kafin ya gama feɗe shi sai an yi kiran magarba saboda gaggawar lokaci da za a yi azar a yi la'asar a yi magarba a sha amma lokacin ya kore gab saboda sauri ake ta yi haka sai an sallami kowa wanda za a haifa sai an haifa duk abin da za a yi sai an yi an gama to annabi alasa ya ja hankalin mu akan cewa shi aiko shi a daidai wannan gabar aka aiko shi salam sai annabi alasa ce man yudi illah wa rasulahu faqar rashada wanda ya bi Allah da manzansa wannan ya shiryu wa man ya ma faqar gawa wanda ya saba Allah da manzansa to wannan ya halaka sannan wa farrada kuma yayi sakaci wa dalla dalalan ba'idan kuma ya bata bata mabayani. sai annabi alaihi ya ce kun bi in ne muku wasiya da jin tsoron Allah fa innahu khairu ma ausa bihi almuslimu almuslima shi shine mafi alherin abinda musulmi zai wa dan uwansa musulmi wasiya akai summa an yahuddahu ala al-akhirah sannan ya kwadaitar da shi akan yaki da yin aiki saboda lahira wa an yi amurahu bi taqwallahi ke kun umarce shi da jin tsoron ubangiji fahazaru ma hazara kuma Allahu min nafsi ku yi hankali ku ji tsoron abin da Allah ya tsorar da ku kansa domin Allah ce ya wayo haziru kuma Allahu nafsa Allah yana ga muku kiyaye shi amma sa'ad da muka yi sai ce wallahu ra'ufun bil ibad ba da haka masu imani suka ji wannan sai su ta mutuwa saboda yadda Allah yake din nan kuma ya ce ku kiyaye ni in ba ya ce ra'ufun bil ibad ba sai zukatan su dinga fashewa suna mutuwa wala fudala min zalika babu abin da ifi wannan falala nasihatan a wajen nasiha wala fudala min zalika zikiran ba kuma abin da yafi wannan tunatarwa wanda duk yace ce ka ji tsoron Allah ya kwadaitar da kai akan yin aiki don lahira ya kuma umarce ka ji tsoron Allah ka kiyaye shi tunda da kansa yace ku kiyaye ni to babu abin da za a gaya maka a wajen nasiha da ya wuce wannan babu abin da za a gaya maka a wajen wa'azi da ya wuce wannan wa anna taqawallahi liman amila bihi ala wajalin. jin tsoron Allah wanda ya aiki da tsoron Allah ala wajalin yana firgice wa makhafati min rabbi yana cike da tsoron ubangijinsa aw nun ala sidqi ma yabtaguna min amril akhirah wannan shine wato auna sidikin shine taimako na gaskiya akan abin da mutum yake neman samu a lahira wanda da ji tsoron Allah yana ɗarɗar kuma zuciyarsa na cike da tsoro wannan abin ya yi aikin nagari amma yana jin tsoro ya yi aikin yana jin tsoro na na aisha da dilan hawa ta ran annabi ya tambaye ta wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un sai annabi alaihi sallam na Aisha radhiyallahu anha su wane ne kulubuhun wajila sai ta ce su ne mutanen da suka sha giya suka yi sata suka yi sata sai ce mata ba su bane wa'anda suka yi sallah suka yi azumi su ne suke jin tsoro me tsoron za su haɗu da Allah zai duba aikin mutum gaba ɗaya akwai wani bawan Allah da ya taɓa yin ya taɓa saƙa gudu. ya gama duba shi ya tantance shi ya taske shi tas ya ga bai ga lahani ba sai ya yanke masa kuɗi ya ce in bai kaza ba zan sayar ba yana kai shi kasuwa mutumin farko yana ɗaga sai ce aka yi wannan lahani yana duba sai ya gani sai fashe da kuka ce ina in Allah ya ɗaga aiki na ya zan yi to wanda duk shi ke jin tsoron zai yi sallah zai yi azumi zai yi sadaka zai yi duk abin da ake so amma yana jin tsoron Allah domin zai iya ta bai karɓa ba annabi ibrahim alaihissalam kansa dai ya gina ɗakin ka'aba da ɗansa isma'il alaihi cewa ya rabba na taqabbal minna innaka antas samiul alim ka karɓa kana jin magana da muke kuma ka san abin da yake zukatanmu ba mu da wani buri ba kai ba wannan shine abinda annabi alaihi ya faɗa mana shine mafi girman abinda zai taimake ka ka samu burinka a lahira ka ji tsoron allah kana ɗarɗar duk abinda ka yi tsoro kake ji baka da aminci a cikinsa ka yi shi yadda ake so amma roƙonsa kake karɓa sannan annabi alaihi ce wa man na huwa bainahu wa bainallahi wanda ya inganta tsakaninsa da tsakanin mahalicci ubangiji min amurihi a cikin al'amuransa na rayuwa fi sirri wal alaniya a faida da ɓoye a ɓoye ya daidai tsakaninsa da allah zuciyarsa babu algus zuciyarsa babu riya zuciyarsa babu san girma babu jin tsoron zargi kawai don allah yi sannan filinsa ita ma haka to layan wibi zalika illa waje Allah babu abin da yake nufi sai zatin Allah da duk abin da yake yi zatin Allah kawai yake nufi ba abin da ya shafe shi da mutane ko za su ce kaza ko za su ce kaza a yabe shi ko a yi masa tafi ba ruwansa da wannan in za a tare gaba ɗaya a zarge shi ba ruwansa da wannan Allah kaɗai ya saka a gaba to wanda ya haka ya kullahu zikiran zai samu kyakkyawan suna fi ajili amrihi a cikin mafi wato mafi mai gaggawar al'amarinsa to a nan rayuwarsa ta duniya allah sai ya ɗaga ya nuna wa duniya wane na ne in dai kai saboda shi to sai ya ɗaga sunanka a duniya sai ya sa kowa ya san ka kuma kowa sai ya soka kiya shi wannan sai ya soka sannan wa zukuran fi ma ba ajal moti zai zama kuma tanadi da ajiyar lada bayan mutuwa ana fasa kukanka wannan abin da kai saboda shi shi zai fara maka aiki amma in ba da shi kai ana fasa kuka mutum shi kenan in kiyama ta tashi annabi alaihissalam ya ce wa'yanda allah zai fara da su a fara rura wutar jahannama da su na farko mutumin da ya je jihadi ya mutu allah zai zo da shi wane ya aka yi ta ya ubangiji jihadi na ji na raya kana baka lafiya ne jihadi na yi saboda ɗaukar ka kuma a nan na mutu sai Allah ce ƙarya kake kayi ne don a tabbatar da jarumtarka kuma an faɗa Allah ce a kama shi a fada fuskarsa a wuta a ƙasa a kama ƙafarsa a jashi ga mushi a jefa shi wuta yace sai na biyu ubangiji zai zo da mai dukiya Allah ce na baka dukiya ce na me kai ya ce Allah duk wata kofa ta alheri ba wacce na rage sai da na yi saboda wa kai ce saboda kai ce karya kai ka yi dan jama'a su yabe ka su ce kai din nan mai kyauta ne sai a kama shi a fada fuskar sa kasa kama su a ja a jefa shi a wuta sannan a zo da mai ilimi Allah tambaya mai kai ya ce na yi wa'azi na ilmantar da jama'a na koyar da su na yi kaza na yi kaza Allah ce saboda me Allah dan saboda ɗaukaka addinin ka sai Allah ce ƙarya kake kayi ne don ka samu gindin zama a zukatan mutane sai a ɗauki a kaɗa fuskarsa a ƙasa sai a ja shi a jefa shi a wuta wannan duk abin da ka sani na karatu babu babi begun tsoro irin babin ikilasi shi ubangiji yana kallon kowa in mutum ya yi sallah akwai wanda wata kissa na karanta wani ya yi sallah mala'ikun da suke tare suka ce kai wannan kawai mutumin kirki allah ya ce ba ku san shi ba ni a guri na tsinanne ne zahirinsa kawai kuka sani ni na san baɗininsa ni na san baɗininsa to wannan shi ake shi annaba alaihissalam yake gaya mana duk abin da za ka yi ka nufi zatin allah kada allah ya duba zuciyarka ya ga wani abu ba shi ba kada allah ya duba zuciyarka ya ga wani sofa ne ba zai yadda ba shi yasa yake cewa da mu fa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan saliha ai bai isa ba sai ce wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ka hada bautar Allah da wani abu ko mun kankantarsa ko cire mun tsinki a ido in kai wa wani abu na alheri kakka nemo ne maka ka nema gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala to annabi alaihi salam ya ce wannan shine kyakkyawan ambato a rayuwar duniya sannan kuma ajiyar lada bayan mutuwa hina yabta irin mar'u ila ma kaddama lokacin da mutum yake da tsananin buƙatar abin da ya gabatar ina so mu lura a ina ne jama'a mutum ya fi buƙatar abin da ya gabatar a ina ne na ina lahira yaushe a guri biyu ɗaya lokacin da aka saka mutum a kabari duk wanda suka kashi za su musu bashi to a lokacin yake buƙatar abin da ya gabatar na biyu ran da allah ya tsaye da shi duka shi sai shi duk abin da muke annarsu yana ɗora mu akan wannan ne ya su ce hudu basa ta farko a madina wannan inuwar musulmin duniya alaihi salatu wassalam wa ma kana min siwa zalika wanda duk wannan ba ba ikhlasi a ciki wanda duk wannan ba ya waddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida sai burin ina ma tsakaninsa da aikin akwai fage mai tsawo nisan ya fi muhudar rana da mafaɗarta baya buƙatar wannan domin wannan aikin cutatar da shi zai yi ya zama ya masa hujja da za a ƙara sa shi a wuta wa kuma Allahu nafsa wallahu ra'uhun bil ibad Allah yana tsawatar da ku kansa ku kiyaye shi amma Allah ra'ufun bil ibadi mai jin kai ne ga bayinsa wanda zai saddaka kaulahu wanda ya gaskata kalmarsa ka faɗi kalma a baki kuma a zuciya ka take ka kuma ka aiwatar wa'an jaza wa'adahu ya kuma ya cika alkawarinsa la hulfa zalika babu saɓani a wannan in ka yi magana ta zamana da maganarka da aikinka daidai alkawari in ka yi ka cika babu yaudara a maganganunka to Allah baya saba alkawari la yukliful mi'ada sai ya saka maka fa innahu yaqulu azza wa jalla ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bizallami lil abid ba a canja magana ta ubangiji kuma Allah ba a danganta shi ga zalunci ga bayansa fattaqullaha fi ajli amrikum ku ji tsoron Allah a cikin al'amarinku na duniya wa ajilihi da al'amarinku na lahira fi sirri wal alaniya a fili da ɓoye fa innahu man yattaqillaha domin cewa wanda da ji tsoron Allah ya kufaru an ya atuhu za a kankare masa zunubansa wa yuzamu lahu ajra za a girmama ladansa wa man yattaqillaha faqad faza fawzan azima wanda ya ji tsoron Allah ya rabota rabota mai girma wa inna taqawallahi yuqi maqtahu haqiqa taqawa tsoron Allah tana yin garkuwa ga fushin Allah wa yuqi suqdahu tana kuma wato maqtahu azabarsa wa yuqi suqdahu tana kuma kariya ga fushin Allah wa inna taqawallahi yubayyidul wujuha tsoron ubangiji yana haskaka fuska yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh in kiyama ta tashi akwai wanda fasakunsu za su yi haske akwai wanda za su yi baki Allah ya kiyaye mu da wannan to tsoron Allah yana cin abin da yake haskaka fusaku wayurdin rabba kuma yake yardar da ubangiji ya sa a sami yardar Allah wayar fa'o daraja kuma yake daga darajar mutum domin tsaka wallahi ita ce take daga darajar mutum in ka tara mutane a duniya kai musu jadawali mai gida goma kowane gida ɗaya ka ba shi maki goma in ka ɗauko goma goma sau goma nawa zai baka zai baka ɗari to kowane mutum haka yake kowanne mu makinsa ɗari ne wani in ka ɗauko gidan lafiya zai samu maki goma wani kuwa an ba a yi sa'a ma a gidan lafiya zero zai samu wani in ka ɗauko gidan wadata zai samu goma wani kuma an yi sa'a ya sami wan ɗaya ko ya samu zero wajen biyan bukatu da samun nasarar rayuwa wani zai iya samun goma wani kuma zai iya samun uku ko hudu da makamancinsu in nan kafi wani can an fi ka da haka dakan aka zo makin ku zai zama daidai wa daida amma da mai mutum yake fin wani da abu kyauda ɗaya tak shine takawa tsoron allah inna akramakum indallahi atqakum ita ko ba a goshi take ba ba a harshe take ba ba a sari tufafi take ba yana cikin zuciya tsakanin Allah da bawansa to annabi alaihi ya ce to tsoron ubangiji yana haskaka fuskar mutum ya faranta ta yana ja yardar Allah subhanahu wataala ko yana daga darajar mutum ku zo bi hazzikum ya ku yi riko da rabonku wato wannan rayuwar ta duniya da abin da Allah ya baka a rayuwar duniya da numfashi da kake yi to yi kokari ka karɓi wannan rabon ka ci riba wala wala tufarridu fi jambillah kar ku yi sakaci a ɓangaren ubangiji ka dinga wa Allah waka zan yi zan yi zan yi ka ɗauka shi kenan da baki komai yake tafiya ka ce kakai sakaci domin duk wanda yake raye ɗayan biyu ko ka ci riba da duniya ko duniya ta ci riba da kai duk wanda ka sani sai ya samu ɗaya a wannan in ka ga duniya ba da ci riba da kai ba to ka ba annabi alaihissalam amma duk wanda ya saka san zuciya to duniya sai ta ci riba da shi kuma zai tafi lahira ya eh, da na sani allah ya kiyaye mu kar allama kuma allahu kitabahu hakika allah ya sanar da ku littafinsa shine alqur'ani wani hajja lakum sabilahu ya kuma shimfiɗa muku tafarkin sashi ubangiji le alamar lazina sadaku wai alamar kazibin don allah ya bayyana wa duniya wanda suka gaskata a wajen imani allah ya bayyana wa duniya wanda suke karya suke da ƙur'ani ake ganewa da tabarkin musulunci a gane wanda da gaske ke yi a gane wanda ba gaskiya ba ne fa'asinu ku kyautata kama a sanallahu ilaikum kamar yadda Allah ya kyautata muku wa adu a ada hukumu ku gaba da wato mukiya Allah wajahidu fillahi haqqa jihadi ku yi kokari ku yi jihadi a cikin sha'anin ubangiji haƙiƙanin kokarin ku wacce ta ku. Allah shine ya zabe ku wasan makumul muslimina ya kuma ambace ku musulmi nan ma akwai abin lura sammakumul muslimina min qablu fi haza duk al'ummar duniya tun daga zamanin annabi adamu alaihissalam ha annabi isa alaihissalam babu wanda sunansu musulmi sai dai siffar musulmi ina so ku fahimce ni sosai akwai bambanci tsakanin suna da kuma siffa idan misali aka ce wane malamin makaranta ne wannan malamin makarantar siffa ce akwai ranar da zai me zai yi ritaya daga ran da ya ritaya ya sauka daga wannan siffa ba shi da ita wani manomi ne daga ran da ya daina noma ya tashi daga manomi sai da ce tsohon manomi wani shugaba ne daga ran da ya sauka daga shugabancin nan babu ya zama marabus amma aka ce wani sunansa ibrahim to ba ran da zai sauka daga kai saboda al'ummar da nuna suka wuce siffar musulunci suke ta muku musulunci Allah ya ce sunan ku musulmi ba za a kankare ba ba ran da za mu rabu da shi kenan sai dai in mu ne muka cire wannan rigar muka ajiye amma ba mu cire ba har kiyama sunan mu musulmi annabi ce a zaben mu Allah yi amma liya halika man halaka an bayyana wanda duk zai halaka zai halaka ne a fili tangarangan Allah ya aiko da annabi alaihi a sauko da qur'ani an yi bayani wanda duk zai halaka zai halaka ne yana sani Wai haya man hayya an bayyana wanda kuma zai rayu ta musulunci zai ne tangarangan ya san abin da yake wala haula wala quwwata wala illa billah wala quwwata illa billah babu karfi ba wata dabara sai dai taimakon ubangiji fa aksiru zikrallah ku yawaita ambatan Allah domin ya ce shi ne mafifici daga ciyar da abinci daukan makami ka je ku fafata da abokan gaba ya ce zikirullahi shi ne sama da kowanne to ya naba da aksiru la, ku yawaita ambatan Allah wa amalu lima ba adal yaumi ku yi aiki sau da bayan yau shine walatan zuwa nafsin makar da ligadin kowa ya game ya yi saboda gobe fa innahu man yusli bainahu wa bainan lahi wanda dai inganta tsakaninsa da ubangiji ya kufahu Allah Allah zai kare shi ma bainahu wa bainan nasi da abin da yake tsakaninsa da mutane annabi alaihi sai ce dalili kuwa zalika bi annallahi qadi ala nasi Allah shine yake yanke hukuncin mutane wa la yaqduna alaihi ba sai wa Allah hukunci waya yamliku minan nasi Allah shine yake mallakar mutane yake mallaka abin da suke da shi wala yamliku na minhu ko ba su da abin da suke mallaka na Allah komai nasa ne sai abin da yi annabi alaihi ce Allahu akbar wala quwwata illa billahi azimi girma tabbata ga Allah babu wani karfi sai da Allah wanda yake wanda mai girma wannan shine karshen hudubar da annabi alaihi salatu wassalam yayi a farkon hudu basa a juma'a ta farko da yi wanda wurin yana nan yanzu a madina ana ci da shi masjidul juma'a yana hannun dama in mutum zai tafi ba an masa farin fenti to anan da su yi wannan hudubar kuma anan aka gane makarimul akhlaq na annaba alaihi salam abinda za mu lura da shi anan ina tambayar mu a wannan hudubar kaf an ji annabi sai ya hudu sunan maka an ji ya faɗi kafaran maka an ji ya faɗi cutar da suka yi za su kashe shi ko za su ɗaure shi ko za su rufe shi a ɗaki an ji ya faɗi abin suka saka gasa na taguwa guda ɗari in an zo da shi da rai ko ba rai an faɗi yadda ya shiga kogo suka bi shi an faɗi ya faɗi inda surakata ɗan malik ya bi shi ya faɗi dukkan shirin da mutanen maka suka yi to wannan shine makarimul akhlaq ba abinda ya shafe su da su bai magana ba shi shine malamai suka ce in ban banda annabi alaihissalam wanda duk ya samu wannan damar ya tsaya to sai an samu tuntuɓe don ba maka sai ya subul ya faɗi wani abu da ya shafi mutan maka ya musu fankama ya ce mun tsira daga sharrinsu za mu ɗaura ɗamara nan gaba sai mun rama bai taɓa yi ba duniyar ma gaba ɗaya cire ta duk abin da yi magana akan lahira yake alaihi salatu wassalam to Allah hore mana mu koyi ɗabi'u irin na annabi alaihi salatu wassalam Allah ya ba mu ƙarfin hali ya ba mu tsayawa da tabbata a kan manufa Allah ya buɗe zukatanmu abinda annabi alaihi yake kiran mu da shi a wannan hudubar Allah ya haskaka zukatanmu ya sa mana wannan al'amari a ciki buɗe kunnuwanmu mu zama mun karɓi mun ji gaskiya idanuwanmu su ga gaskiya zukatanmu su karɓi gaskiya kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala isaka wannan annabi mai tarin albarka da alheri saka masa da alheri a ma jaza biyan an qaumihi wa rasulan an ummatihi aqulu Kauli Haza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam